انما يخشى الله من عباده العلماء وما احسن قول يحيى بن معاذ الرازي ميك ولزنچيني كي ولزنچن كاو زنچن يحيى بن معاذ الرازي فنجم كمان الدنيا يجي الدنيا ده الله سبحانه ya ce a duniya hamru shaitan giya ne na shaitan duniya giya giya ce na shaitan hamru shaitan man sakara minha duk mutumin da ya bugu da giyan duniya lam ya fuk illa fi askarin maut nadiman ma'al khasiri ba zai taɓa farka ba sai a lokacin mutuwa yana mai nadama tare da masu asara yarda duniya giyar duniya ta kwashe ka haka da mutane suke yi sai ka zauna ka tambaya shin wannan yana tunanin kuwa zai bar duniyar nan ka gan mutum ko daga cikin maganganunmu yau sai ka yi tunani shin wannan yana tunanin zai bar duniya ka gan mutum yana cewa ba za a yi ba mu muke da yau mu muke da jiya namu ne yau namu ne gobe ma mu muke da ita wallahi al'azim kan siyasa na demokradiyya ka ji mutum yana faɗin haka ki zai ka ta mamaki to ku ji mun magana na farko da na ce zan faɗa kenan ko magana na biyu ƙila li muhammad bin wasi an ce da muhammad bin wasi kaifa asbahat ya kawaye gari qala sai ce ma zannuka bi rajulin yartahil kulla yaumin marhala ila al'akhira menene zaton ka ga mutumin da ko da yaushe yana hawan matakala kowace matakalan da ya hau tana kai shi kusa da lahira menene zaton ka ya za ka ce ya na rayu ai na kusa da mutuwa wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace innama anta ayyamun majmu'a kullama madha yawmun madha ba'duk ai kai tarin kwanaki duk sa'annin da wata yini ta kushe maka to wani kaso ne na ranakunka na rayuwanka wani gaba ne na jikinka ya tafi ranan da suka gama tafiya ranan da mutuwanka saboda haka me za ka yi celebrating birthday bayan ranakunka ne suka tafi kana dab da ka da Allah markacin sarki kun gane wannan na biyu kenan ko wa qala al-fudail ku ji magana fudail bin iyad chairman wa qala al-fudail bin iyad da rajulin dan Allah ku ji maganganun nan na masu hikima game da duniya fudail bin iyad rahmatullah alai yace da wani mutum kam atat alaik kwanakin ka nawa ka nawa a duniya kamar yanzu nan tambayar mu wani ka nawa a duniya kam atat alai nawa aka baka a duniya qala sai wannan ya ce da fudail bin iyad 60 sana ai ni na shekara 60 qala fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbika yushaku an tablugha sai fudar bin iyad ya ce da shi kaga da masu hikima suke magana wani za ce 68th birthday sai ka gana celebrating congratulation wannan shi ke nuna cewa wallahi mun rabu da tafarki na salaf mutum ya ce maka ya yi 70 years ka ce kana celebrating to fudail bin iyad wani ce na yi shekara 60 bace congratulation ba kenan mu ma yau duk wanda ya ce maka shekarunsa 50 60 70 ka ce congratulation in dai ta farkin salaf za ka wannan congratulation ɗin yahudawa da suka karantar da kai wannan babu wani congratulation fudel bin iyan da yake sun gano daga sahabbai sahabbai sun gano daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake fuskantar wucewan kwanaki sai fudel bin iyan ya ce da wannan mutumin da ya ce yana da shekaru 60 sai ya ce ai fa anta mundu 60 sana tun da ka kai sabon shekara 60 tasiru ya ka rabbika ku an tawwa kana nan tun farko kana ta tafiya da zuwa ga ka tun da ka kai sittin ko kana dab da kanu da ka ke da Allah wannan ya yi kama da hafi birthday a sai ma mutum kek musulmi musulmi mai la'ila ina ba zai yanka cake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi yake nuna cewa ban san duniya ba wallahi ka yanka ma duniya kek ka duba Fidel bin Iyad ya ce wallahi shekaru ka sittin ba kana dab da ka mutu kana dab da ka da Allah saboda tun daga farko da ka fara zuwa duniya ka fara tafiyan komawa ga Allah tun da ka kai sittin to kana dab da ka da Allah ce to wannan magana ya kama da mutum ya zo ya kira zuwa ya mai celebrity duk wanda ya gaya maka wannan ba ta hankali zai za ka shiga ba me zan je in gaya ma Allah sabani wanda zai ce maka congratulations wala ba mu faɗi ma kowa congratulation da ya gaya mana Allah ya isa Allah wai birthday duk wanda ya ce mana ba da Allah ya isa mu ba mu wa kowa wallahi wannan ba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam bane kun gane to ku ji abin da shi kuma ya ce mu fudal bin sai mutumin da ya ji fudal bin da ce kana dab da kana da Allah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi kun gane ba na inna lillahi ko فقال الفضيل سي فضيل يجي ده متمن أتعرف تفسيره تقول إنا لله وإنا إليه راجعون كسم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون ده كفر أقوى ومن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجعون فليعلم أنه موقوف يجي دك متمن ديسان شيء shi bawa ne na Allah kuma ya gane tun da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk ko wanda ya gane ma na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un san cewa shi bawan Allah ne kuma zai koma ga Allah to fa ya'lam annahu mawqufun to ya sani cewa za a tsayar da shi in dai zaka koma ga Allah to sai Allah ya tsayar da kai sai ya ce wa man alima annahu mawqufun duk ko wanda ya san za a tsayar da shi zai tsaya gaban Allah madaukakin sarki bal ya'lam annahu mas'ul to ya sani cewa za a tambaye shi duk wanda aka tsayar da shi sai an tambaye shi wa man alima annahu mas'ulun duk mutumin da ya san cewa za a tambaye shi bal yu'adda li su'ali jawab to ya fara shirya wa amsar da zai ba wa tambayar da Allah zai masa to dan Allah ya za mu shirya ina tambayar mu ya za mu shirya wannan tambaya adda za mu yi ko kuma da menene wannan sako ne daga matana ita ta ce ka yi wannan tambayar da ka zo wannan gabar ta ce na yi wannan tambayar idan na zo wannan gabar da menene kuke shirya amsa adda za ku yi ko kuma da menene wa zai ba mu amsa da ayyukan alkhairi Allah ya barik fik ba da adda ba da ayyukan alkhairi kun ji magana sai na ali a can kenan da ayyukan alkhairi za ka shirya ba da amsa da ya faɗa haka sai faƙalar rajo sai wannan mutum ya ce da su fudar gani ya fa malaki na to menene mafita inda yanzu na kace zan koma ga Allah to menene mafita kuma za a tambaye ni kuma za a tsayar da ni menene mafita ka gani kai ba a ba ne bane mutum ya yanka ke kuma yanzu an tayar mai da hankali kika koma ga Allah yana cewa to ya zan koma ga Allah famal hina qala sai fudar bin ya ce yasira abu ne mai sauki mafita wala yana da sauki sai ya ce da shi ne mahiya sai ce to menene mafitar mece ce mafitar sai ce tuhsinu fi ma baqiya yughfar laka ma ka kyautata abin da ya rage nan yan kaɗan na rayuwanka duk abin da kai na zunubi na shekara 60 Allah zai gafarta maka sai ya ce فإنك إن أسعت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي idan ka lalata kaɗan da ya rage na rayuwarka Allah zai kama ka da laifin shekara 60 da wanda ya rage na 'yan kai da za duk Allah zai haɗa kama kai gona ka wuta